kamar yadda ganin suka tabbatar wasu yan ina da kisa ne ma suka shiga butu zuwa dab da kasuwar tamarraban ne kuma kafin ka ce kobo sai suka soma bude wuta wanda nan take mutum biyu suka rasu baya ga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti cikin gaggawa wannan dai ma shine sabon kasuwar dabbobi da aka bude a watan jiya kuma tuni ma ya soma mu haɓaka biyo bayan mutuwar babbar kasuwar mai lofe da tashi tashen hankula suka daidaita ga ma da ta bakin wani mazaunin yankin kan wannan hari da aka kai a wannan kasuwa suka ne da suka da da ya eh, guda biyu ma eh, babu nan a wajen akwai akwai ga da eh, dama ta ga da zai sai da to sai dai kuma da take tabbatar da wannan hari da aka kai a kasuwar tamarabun kuni ne rundunar yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SPW misal ta ce ma kawo yanzu babu wanda aka kama to amma kuma tuni har an soma bincike. Mun samu labari daga kasuwa ana cin kasuwa. So wanda ba san ko su waye ba daga nesa da kasuwa suka fara arbi ta cikin kasuwa ta aka aka mutum da ya rasa ransa sannan kuma akwai wanda sun jikata wanda ta yi su Cike abu ne wanda ya zo kwatsam kuma daga jeji ya kai zuwa cikin kasuwa. da shi kuma wannan wurin yana ba cikin gari ne kamar yadda kowa ya sani ba wuri ne kan bakin hanya kuma sabon kasuwa ne wanda bai wuce wata daya ba da aka bude ko a takaice yanzu shi mai girma kwamishina ya ya shi DPN na wannan wurin ya ci gabbe domin tabbatar ko da su waye ne suka aikata wannan domin kuma ah, a hukunta su. Kawai yanzu dai babu wanda aka kama kenan. a har yanzu ba wanda muka yi nasarar kyafkewa muna tattara bayanai. Hare-hare a kasuwannin jihar ba wannan ne karon farko ba domin ko a 'yan makonnin nan sai da aka yi wasu hare-hare a wasu manyan kasuwannin jihar da suka hada kasuwar Yoware lamarin da yanzu haka ma ke bukatar ɗaukar mataki domin kada lamarin ya durkusa da harkar kasuwanci a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.